alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina alihi wa sahbihi wa sallama masu kallon mu da sauraron mu cikin wannan tasha mai tana albarka africa tv 3 ta wannan shiri namu na rayuwa da alkur'ani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan shiri mai taron albarka kamar kullum muna tare da babban malamin mu sheik Dr. Aminu Ismail Abdulkadir Akram Kallah assalamu alaikum Wa alaikum assalamu warahmatullah mm. ah, in ba manta ba a ah, shirinmu da ya gabata mun dauko mawdu'i ne akan abin da ya shafi sallah kiyaye ta ma'anarta a ah, muhimmancin ta da kuma wasu ɗaiɗaiku na muhimman abubuwa da mutum zai yi ya samu ainihin wato kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> wanda kuma barin su zai zama wa mutum wato tasgaro da matsala a rayuwarsa a nan duniya ma kuma ballantana je lahira abin ba zai daɗi ba Allah ka kiyashe mu a kan Allah in ba manta muna cikin ah, mun taɓa maganar yadda mutum zai kiyaye sallah hmm. ta yaya mutum a yanzu da ya mallaki hankalin kansa tun da maganar da ka taɓa wani tun yaro yana yaro iyaye ya dora shi akan sallah tun da annabi sallam ya bada wannan umarnin in yana kan shekara bakwai a umarce shi in ya kai shekara goma da ke shi in bai ba hmm. to yanzu wani lokacin za ga mutum bai sami irin waɗannan ainihin wato orientation din ba ko wannan tarbiyyar ba misali kuma hmm. daga baya ya fahimci eh tabbas ko kuma irin bibiya irin wannan shirye-shirye namu da wasu na gidajen rediyo ko na makamancin haka za ga mutum ya fahimci ah, a baya ya kuskure hmm. yanzu kuma gashi ya zai ga ya gyara hmm. don ya samu kusanci da Allah subhanahu wataala ya gyara abin da ya wuce a baya ya dora hmm. kuma na gaba eh. na to yanzu ya mutum zai fuskanci irin wannan kamar yadda muka yi bayani cewa mutum farko ya tuna da ni'imomin da Allah madaukin sarki ya masa gaskiya ne musulunci kware ka to ta hanyar waɗannan kiyaye waɗannan abubuwa hanyar shine mutum ya zama ya kiyaye sallah gaskiya ne kada kenan mutum shi zai wa kansa faɗa mm. a wannan yanayin tunda ya riga ya mallaki hankalinsa sannan kuma ya tuna da cewa akwai waɗansu abubuwa da ake neman sa da ya gabatar a matsayinsa na musulmi mm. duk farkawa yanzu da muka yi da mm. safi har zuwa yamma muna da gaɓoɓi guda kamar yadda malamai suke cewa sittin a jikinmu kowace gaba ana buƙatar ya zama ka fitar mata da sadaka yaya mutum zai iya fitar da sadaka ɗari uku da sittin? a wannan yanayin kaga <laughs> yadda yake fama da shi ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu leakage yake cewa inna li kulli tasbihatin sadaka. wa li kulli takbiratin sadaka. wa li kulli tahmidatin sadaka. yanzu mutum sai ta yi bil ma'ruf sadaka <laughs> wa nahyi anhu haka ya faɗa zuwa ƙarshen hadisin kwarai da gaske to kuma sallah ta kunshi da yawa daga cikin waɗannan assalamu alaikum mutum ya ce subhanallah ya ce hmm. walhamdulillah hmm. Allah la ilaha illallah Allahu akbar ko waɗannan kowane sadaka ne ma'ana ya fidda sadaka na ni'imar da ya masa na wannan gabar cewa tana nan lafiya lau to ana so ya zama ka gode wa Allah akan wannan gabar to sallah ta kunshi da yawa daga cikin waɗannan sadakokin da za ka yi tasbihin da tasbihin da takbirin da tahmidin da tahlilin duk kaga tana cikin dai barin sallar nan ba karamin asara bace ga bawa mutum zai zama bai yanta kansa ba saboda so ake aika yanta kanka wannan sadakar yan ta kanka za ka yi daga wato riko da Allah maɗauki sarki ya rike ka da wannan abin nan wato cewa baka gode wa ni'imar da Allah maɗauki sarki ba mm. to wannan kaga yana ɗaya daga cikin abin da zai janyo hankalin mutum ya gane cewa ba ashe akwai wani bashi babba da yake kansa kuma ga hanya mafi sauki da zai je sauke wannan gaskiya ne kwarai da gaske ɗaya daga cikin hanyoyin da za su taimaka masa shine musamman in ya zama irin mai nauyin baccin gaske din <laughs> inda ana samu ko eh ka ji an ce wanda za ka ce sallar asuba kai ko sallar safiya Yawo ko sallar <laughs> safiya yayi eh, to irin wannan <laughs> to yanzu al'amura sun dan bude a wannan zamanin ka samu cewa hmm. akwai wato abubuwan da za su yi sauti ko da ba sautin ma eh, sautin kiran sallar yau kamar alam eh. wanda za su yi sauti in ya so ya zama sun tashi da da akwai wani agogo da ake mai kara kara wanda ake sashi yawo kamar irin wannan amma yanzu sai dai ka ji alam na waya alam ko na waya ko irin wannan ko na kiran sallah yake yawa ya ta mm. maka kara ya zama ya tashi ka to wannan yana ɗaya daga cikin al'amuran da za su taimaka ma mutum ya zama ya kiyaye wato lokutan sallah ya kiyaye sallah din mm. wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ya kamata a ce mutum ya wani lokacin malam wato musamman da muke cikin zamanin zamanin digital da ake cewa ba analog ba mm. wato sai mutum ya zauna tun sallar isha'i ba zai fa kwanta bacci ba sai kaga ya tafi talatin dare sannan kuma bacci kuma sai kwanta kaga ku aina ga ba alam ba ko me zai saka a kansa akwai wannan <laughs> to ya zai maganin wannan matsalar idan ya zama da gaske yana so ya zama ya yi wannan maganin matsalar hmm. to bai kamata ya zama hmm. bayan isha waɗansu al'amura na duniya sun ɗauke masa hankali ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam wal hadithu ba'daha wal hadithu da na'am wa yakrahu annawma qablaha wal ba da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya zama an yi bacci kafin sallar isha baya so kuma a yi zaman hira bayan sallar isha hmm. wannan hadisi ne wanda yake ingantacce wanda kaga kenan idan da a ce zai bi sahun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai yi wannan aiki ana sallar isha sai ya kwanta ana sallar isha ya kwanta wani zai ce kun hada mu da aiki an hada mutane da aiki haka za a ci <laughs> wani da gaske wani baya iya bacci ai ba sai talatainin dare sai talatainin dare kamar da ka faɗa wani da gaske to ai talatainin dare bai fushi bai wuce sha biyu ba in ka kirka zaka ga haka ne ai wani in ka ce masa yaushe dare yake fara wacce zai maka sha biyu sha biyu yake fara <laughs> saboda shi ya saba kawai shi sha biyu da dare zai fara wanda kuma ba haka bane ana kirka dare daga faduwar rana daga faduwar rana kaga zamanin sanyi zaka ga cewa kusan karfe shida da shi abubuwa da shi sama Allah cewa tun musiyama ilal ilal laili kaga da magariba ya fara tun daga nan to kama sai ka kirga awoyin har zuwa fitowa alfajir ka gani sai ka raba ka gani hmm. <laughs> ashe mu'zamin abin da ake bukata ma na daren duk mana cinye shi a hira a cinye shi a whatsapp da tiktok da waye abubuwa daban-daban wannan social media din ta musiba gaskiya idan mutum yana so ya kiyaye sallah sai ya sanya wa kansa tsari ta yadda zai zama waɗannan abubuwan ba su zama sun abin sun sun masa tarnaki wajen cinye wasu lokaci salloli guda biyu kuma suna ɗaya daga cikin manyan salloli da suka fi muhimmanci a kula da su sosai saboda wahalar su ita sallar isha da kuma sallar alfijir asuba asuba kaga yanzu kenan wanda zai zo kwanta kamar karfe uku na dare ko karfe wani lokacin sai wajen kusan hudu ma uku da rabi zaga mm. mutum ya zo ya kwanta kuma yana jiran kuma tashi sallah asuba mm, mm. to kaga abin da kamar wuya aka ce sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa yake fada cewa abin nan ba dan yara da kananan yara ba da a ba dan kananan yara da mata ba eh. da sai ya sa abin nan a kunna wuta ya dauki a wannan bakin wutan ya je duk waɗanda yake ba sa zuwa sallar isha a je abin kawo gidan nasu wuta wai kaga kenan me laifi babban laifi ne je cewa sai kuma yake goranta musu yake cewa dawo mutum ya san akwai wani abu mai gwabi da zai samu kamar a ce ana rabon wani rago raguna ko wani abu mai kama da haka hmm. wallahi zai zo haka za ta so musamman yanzu ko taliya suka ja za a raba masu za su mutum ba zai bacci ba <laughs> ba su bacci ba idan ba zai baccin ba zai zo ba saboda ya san akwai wani abu mai muhimmanci kuma yake faɗa yake cewa waɗannan sallolin sun fi kowanne abin nan nauyi akan munafukai da sun san falalar da take cikin su da koda da jan ciki ne sai an taso za su zo waɗannan sallar isha da sallar asuba haka kenan abu ne wanda yake muke asara sa ana asara ba karama ba karama ba kwarai da daga cikin hanyoyin da mutum ya kamata ya bi to sai wata hanya kuma mm. mutum ya zama ya samu abokai waɗanda yake da kirki abokanai abokanai na kirki kada ya samu abokai waɗanda yake su ba ruwansu da sallar a'a ya samu abokai waɗanda yake za su taimaka masa wajen yin biyayya ga Allah maɗaukin sarki wannan su ne aljani su sare Wato Allah sallallahu alaihi mutane ma a nan gurin ba su ba fiye kula da waye zai zama abokin yaron ka ba ko ɗanka eh. ko kawar ka misali ko kuma abokin mu'amala ta suna da tasiri sosai ai shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi ya buga misali yake cewa misalin aboki na gari da kuma misalin aboki wanda yake mummuna na gari tamkar ya zama kana zaune ne tare da wanda yake yayi dakon kayan turare almiski ko dai ya zama ya san maka ko ka siya ko kuma ka ji kanshi a kwarai kwa kaga ba inda ba asara ko ina ta kwarai da gaske ko ina ta fara shani shi kuma aboki wanda yake mummuna wanda kamar wanda yake buga wannan kwan makera din nan wanda ake buga shi ziga zigi kenan ko to kaga shi wannan ko dai ya zama kaji warin abin nan karfi ko kuma ya zama wannan wutar ta zama ta tarsashinsa ya taba ya kona maka kaya shi kuma ko ina babu wani cin daɗi da ake yi eh, ba a cin gajiyar ko <laughs> gaskiya ne to saboda haka abokai tabbas suna da amfani kuma sannan za su taimaka maka wajen wato kiyaye sallah idan mutum yana so bayan ya girma yana so ya zama ya kiyaye sallah to ya mm. zauna tare da masu kiyaye sallah ya zauna ya zama abokan zamansa su ne masu kiyaye sallah abokan hiransa akwai wani da na sani mm. wallahi abin nan irin a mitin din nan har na jami'a shugaban jami'a ne wallahi ana yin kiran sallah duk mahimmancin abu da ke zai mm. tsayar ya ce to shikenan bari mu je mu yi sallah sai a dawo sai a dawo sawun giwa ne ya danda na raƙumi kenan ake cewa sai zama ragowar ofisoshin wanda ko da za a yi karamin mitin wanda yake ba shi ne zai yi ba mm. sai suke kwaikwayonsa kaga mun san da sunnatan kenan ko mun san da sunnatan hasana <laughs> sannan kuma sun samu abokin zama mai shugaba mai jajircewa da kwarar da gaske to sai ya zama sun tafiyarantu da wannan na'am gaskiya ne to don haka wannan yana ɗaya daga cikin al'amarin da yake zai taimaka mutum ya kiyaye sallah to bayan wannan akwai wasu abubuwan kuma akwai al'amara ko da yawa waɗanda yake za su abin nan mutum ya kiyaye abin nan sunnoni da na falfulu hmm. kada ya wasa da su gaskiya ne sunnonin sallah kenan ko kuma a sunnoni na sallah eh ba na sunnoni ba na salloli waɗanda yake ba na farilla ba ya zama kamar lokacin walhaye walha lokacin ah, abin nan rawatib <laughs> wanda ake da su su ma ya kula da su ya zama koyaushe sun zama masa daman walhaman sannan kiyamun layin kada ya wasa da wannan kiyamun layil din ya zama yana alƙalla yana yin wannan shafa'i da wuturi da ake kira allah aƙalla ya yi idan ba zai iya bayan ya farka daga bacci ba hmm. ya yi kafin ya yi bacci kamar yadda abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake faɗan cewa wasu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ɗayan sai masa ke ana faɗa ne ina ta hango matasan mu ne da <laughs> saboda na san akwai akwai kura da yawa gaskiya ne wato matasa suna da buƙatar irin waɗannan ba ne kwarai daga sai su dinga sauraron su dangane da to amma matsalar shi ne za ga mutum ga waya a hannunsa shi babu abin da ke gabansa madadin zai iya latsawa ya shiga cikin irin waɗannan ya samu irin waɗannan bayanai da wannan karatuka amma kuma sai ga hankalinsa ya tafi a kan bushashar duniya hmm. kawai shi duniya yake abin nan to Allah ya samu dace Makalla barka da dawa. Muna cikin za a taimaka da hmm. sallah. cikin al'amuran da muke bayyanawa shine mutum ya zama ya kula da abubuwan da suke taimaka masa a sallar tasa. su ne ya zama sunnoni yawa da na fulfulu eh, sunnoni abinda nake nufi da sunnoni su ne rawatib da ake kiransu ma'ana sunnoni ko in ce salloli da suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya baya barin su kuma hama sahabbai sun rawaito har ma ibnu umar yake cewa hafiz su min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashara raka'at ya kiyaye cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'o'i guda goma guda goma yake cewa ithnan qabla dhuhr yayi sallah raka'a biyu kafin azhar da kuma sallah raka a biyu bayan azhar kaga hudu kenan mm. sai kuma bayan magarba ya yi sallah a biyu bayan isha ma ya yi raka a biyu kafin alfajir kuma ya raka a biyu kaga ya yi guda goma kenan suna da wata falala ne ta suna da a to ai laqad hasana a ah, wai ka san ai za ce ko da misali dan wata gwabu <laughs> <laughs> duk sallah kowace irin akwai akwai wato falala ta musamman a kanta to ah. musamman kuma kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yi wannan ai fi komai wato abin nan gaba to waɗannan su ake kira su rawatib waɗansu suna kai su guda goma sha biyu hudu kafin azahar bayan ta kuma sai ai biyu eh akwai waɗanda suke eh kaga sha biyu kenan sai ka hada da ragowar kuma lissafin haka ma bayan yawa eh bayan juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su amma a gida yana yin su a gida bayan eh, wannan biyun biyun e baya fasa su ai kamar yadda baya fasa kiyamul laili wato yana yin waɗannan raka'o'in na wutiri kamar yadda muka faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasiya yayi wa sayyidina abun nan eh, abun nan yayi wa sahabi Abu Huraira ah, Allah ya kara masa yarda akan cewa ya kula da su kada ya zama abin nan idan mutum ba zai iya yi ba in ya kwanta baya irin wanda ba sa farkawa din nan ne to ya kokari yi wannan wutirin kafin kafin ya sallah sai ya a uku shikenan ya yi sallarsa ta dare saboda dama kallon wutir din a wajen waɗansu malamai suna ganin raka a uku din ne kamar malikiya suna ganin warka uku ne kai shafa'i sannan kai wutiri yawa kai shafa'i da wutiri wasu malaman ma suka ce a ɗaya zaka iya yi akallul wutir a ce guda ɗaya to waɗannan wato waɗansu abubuwa ne za su taimaka wa mutum wajen ya kiyaye sallah duk wanda zai waɗannan ya zai yi wasa da farilla ai ba ka biya ba kai ba ka biya babu yawwa babu biyan ba eh. to kuma su waɗannan suna taimaka wa farillan ne da a ce za a samu wata tasgaro a wajen gabatar da farillan Hmm. to waɗannan su za su cika shi cika shi waɗannan oh. abin nan din ko ranar alkiyama yawa ciki gibin duk da aka samu sai a ciki da waɗannan nafilar da aka yi eh, to shine to kaga yanzu sallolinmu da muke gabatarwa wato waɗansu al'amuran wataran zancen duniya ma ya shige watakila gaba ɗaya majoratin sallar inda za a tambayi mutum bayan ya idar da sallar a ce wace sura ya karanta a sallar za a sha wahala akwai irin wannan jaraba da ake yi yawwa wani yanayi wa 'ya'yansa irin wannan jarabawar sai ya ce abin nan me liman ya karanta bayan an idar da sallar kenan a sallah irin jahariya din nan eh. me liman ya karanta sai ka ga an dabarbarci an rasa ko da sura karama ce irin izaja irin waye da sauransu saboda a lokacin shedan shi kuma ba abin da yake so ya zama ya ɗauke hankalin mutum daga gare shi irin ya zama ya ɗauke hankalinsa daga sallah sai dai ka ga mutum yana ta lissafin cewa liman ya daɗe ya daɗe ya jima ya sallah don wata eh. rana mun taɓa sallah sai mun yi sallah isha mm. ina jin sai bayan wajen goma da mm. dare muka haɗu da wani sai yake cewa malam ka dade mana sallar isha da zo ce kai baka manta bane ni har yanzu na tafi na yi sallar shi dadewa ce ta dame shi dadewa ce ta dame shi tambaye shi wata sallar sura karanta tare da cewa kuma wannan dadewar ta ana tsayuwa din ita ma falala ce da ita ita ma ita ma tana da falala ka gani mutum ya zama ya dade wa umurin lahi qanitin din eh. ai shi ma ai ai ai abin da ake nufi kenan a aƙimi salata ɗin nan da ake eh, eh. salata ɗin ba wai kawai mutum wai ya zama ya yi ta kawai yadda ya ga dama ba a'a dole ya zama ya kiyaye inda a ce za a yi sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah ne musamman a kiyamul layl din sa ba wanda zai iya hmm? ya yi sallah tare da sahabban abin nan da sahabansa Huzaifa ne ina jin yake cewa aka karanta bakara aka dauke ta aka shanye ta gaba daya aka karanta <laughs> Ali Imran aka ɗauke ta ita ma gaba ta eh, to a karanta da sa'i zai yi ai ba zai yi ba wani sahabin yake cewa da yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad hamamtu bi amri su har nayi niyyar yin wani abu wanda yake ba daɗi aka ce me kai niyyar yake cewa na har sai da nayi niyyar in zauna hmm? manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi shekaru ya fi shi duk komai amma kuma shi yawwa ya yi kokarin ya zauna <laughs> saboda wai yana ganin cewa abin nan to saboda haka kiyaye sallah din ai wato ana yi ne dai abin nan yadda Allah madaukin sarki dai abin nan yawwa yawwa umarni abin nan amma akwai abubuwa wanda ya kamata a ce mutum ya yi su ta yadda zai ciki waɗannan gibin wannan na fulfulin kuma da zai yi su ne suke cika shi wannan gibin karmakalla kuma waɗannan daga cikin duk abubuwa ne da su taimaka mutum ya kiyaye sallah akwai wani abu mai muhimmanci shine mutum ya ware wani wuri a gida a gidansa fa hmm? kamar ni da kai mu hmm. ware wani wuri a gida mu mai da shi masallaci a cikin gida eh, a cikin masallaci a gida <laughs> masallaci a masallatu ai gidajen namu ne <laughs> eh komai kankantarsa in ka kula a eh. da abin nan wato tsofaffi ko kuma in ce iyayenmu eh. mun taso mun sani cewa za ka ga wani wuri a shimfiɗe yake da buzu oh, koyaushe diman da'iman ba ma a hawa zuwa a haukan wannan buzun in zai yi sallah a kan nan yake sallah a shi yasa na ce a damu da muka samu iyayenmu yanzu zan dawo sai in ce da duma misali yawa zan in ce da duma <laughs> eh, to za ka ga cewa iyayenmu da ai abin da suke yi kenan mu mun taso mun same su za a ga sun wane wani wuri an shimfiɗa buzu kuma buzun baya rabuwa da wannan wurin an san nan wajen yake zama nan yake sallah na fulfulunsa nan yake karatun alkur'aninsa nan yake duk waɗansa gabatar da waɗansa al'amura wanda yake sun shafi neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki don haka in ma ka zo ba za ka samu ƙarfin abin nan zuciyar da za ka je ka taka wannan wurin to shine shine kuma tun daga sahabban manzon Allah aka sallah aka samu wannan E? wato kaga kenan duk wanda zai kiyaye wannan hmm. gurin sallar bai ma iya taka shi ba to kaga saba wa iyayen ma ba zai yi ba yauwa in ka koma wajen maganar iyaye ba tarbiyya ce ta musamman kuma sannan an san wuri ne mai kima mai daraja mai martaba to yanzu mutum zai iya da ko da duma sai musamman wai saboda yaran mu na tsakiyar kasa mm. za su ka san aka ce buzu mm. sai an yi bayani wato abu ne da ake da fatar rago <laughs> da fatar rago ba yawa dame shi ba yawa abinda a da ai sallah kai <laughs> gaskiya ne to in ba haka ba sai ka ga mm. wato a dai samu da duma ka ware wani wuri a gida da za ka zamar da shi ko mai gidan ko masallaci eh ko mai gida ko mata gida ko mata gida ya zama da cewa nan gurin ana sallah eh, sayyidina abubakar allah ya kara masa yarda kafin hijira hmm. ai sai ya zama abin nan ya ware wani wuri a gidansa hmm. ya mai da shi masallaci shi ne sai ya zama 'ya'yan kafirai da ma hmm. in yana karatun alkur'ani suna zuwa su saurare shi kuma dama mutum ne mai zuciyarsa haka abin nan da nan karatun kur'ani yana sa shi kuka sai su yi ta mamaki har ma suka zo kafirai suka ci ai sai ya fita ya ban musu kasar ai yi niyyar yin hijira kafin kafin kafin kafin maganar hijira a eh, lokacin da aka yi umarni da hijirar habasha eh. ai shi ma ya niyyar yin wannan hijira amma sai ya zama bai tafi ba saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya zauna ya jira tukun to kaga sannan akwai sahabin da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallah a gidansa wannan sallar da zai ya sa albarka a inda shi kuma zai zama da shi masallaci ba eh. eh. sai ya yi wani gini ba eh. nan wajen za shi ne kice aina turidu an usalli lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa gidansa yake cewa ina kake so in maka sallah wato dan ya zama ne gurin na musamman ne yana ne sai ya nuna masa yake cewa nan ne nake so ka zama masallaci wanda manzo sallallahu falala ce babba hmm. a tun da ya masa sallah a nan gurin ai ya samu shikenan an gama kafin ma a zauna ya hada musu kayan abinci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa farkon abin da ya fara ya ce ya nuna masa inda yake so ya zama da shi masallaci abin da musalla din shi wannan gurin ba karamin muhimmanci bane daukan eh, wuri a sashi saboda haka wannan kusan kamar an dan manta da wannan layi na cewa mutum ya ware wani wuri da zai zama saurin sallah eh. kuma ba shi kadai ba shi da iyalinsa matarsa ke nan eh, misali da eh, su da su yara wata su ma sai dai su ware nasu kenan saboda girmama iyaye ko kuma za su yi zuwa zuwa ko suka samu gidansu ko suka samu gidansu saboda <laughs> suka samu gidansu su ma yawwa yawwa to sai abu mai mahimmancin gaske wanda shi ma zai taimaka wajen wato mutum ya zama ya kiyaye sallah shine addu'a annabawa ba su taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen wannan ba addu'a kai annabi ibrahim kaga shine abul anbiya eh. me yake cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka sanya ni hmm. wato mai tsaye da sallah da kuma daga cikin zuriya ta su zama masu tsaye da sallah kaga yayi wa kansa addu'a yayi wa abin nan addu'a da yi akan me tsaye da sallah saboda mai mahimmancin sallah mahimmancin sallah ai za mu ga cewa wato saboda mahimmancinta za mu ga duk annabawa gaba ɗaya hmm. abin da suke yi kenan wana kana ya amuru ahlahu bis salati hmm. ko annabi isma'il kenan wa zakati wa kana inda rabbihi mardiya ka gani wato koyi da su a wannan bangaren mutum ya dauka shi ma ya dinga ya rika yin addu'a hmm. saboda duk wani al'amari da kake tunani wato lallai dole ka mai da wannan al'amarin allah ya taimaka maka wajen wannan kiyayewar dole sai ka koma wajen allah maɗauki sarki ba wai roƙon allah bukatun duniya ba kaɗai ba bukatun duniya kaɗai ba yawwa rabbi ji alli mu kima salati wa min zurriyati rabbana wata bayan ya juya bayan abin da yake wannan addu'ar hmm. ka gani alhamdulillah naga insha allah a madadin malam Eh, sai darasi ko in ce shirinmu na gaba insha Allah ta fatan za mu ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 cikin dukkanin shirye-shiryenmu a madadin malam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.